Lesson 4 Greetings Shortcut Gaisuwa a takaice Hello Sanu. Sanu. Greetings on your work Sanu da aiki Sanu da aiki Greetings on your effort sannu da kokari sannu da kokari greetings at around noon sannu da rana sannu da rana greetings on your coming welcome sannu da zuwa sannu da zuwa greetings on your resting sannu da hutawa Sannadahutawa. Greetings on your visit. Thanks for taking the time to visit. Sannudakula. Sannudakula. Greetings on your chat. Sannudahira. Sannudahira. Greetings on your intentions, plans. Sannudaniya. Sanudaniya. All of these would be answered by Yawa or Sanukade. Barka greetings. Greetings on your coming. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Greetings on the early morning. Barka da asuba. Barka da asuba. Greetings in the morning. Barka da kwana. Barka da kwana. Greetings at noon. Barka da rana. Barka da rana. Greetings in the afternoon. Barka da ini. Barka da ini. Greetings on the market. Barka da kasuwa. Barka da kasuwa. Greetings on the birth. Barka da haihuwa. Barka da haihuwa. Greetings on the marriage. Barka da arme. Barka da aure. Greetings on the holiday barka da sallah barka da sallah greetings on drinking water this is used during the month of ramadan barka da shan ruwa barka da shan ruwa greeting on the new year barka da sabuwar shekara barka da sabuwar shekara